jam'iyyar adawa ta apc na jihar taraba ta shigar da ƙara gaban kotu inda take kalubalantar gwamnatin jihar taraba da rusa majalisar kananan hukumominta shugaban jam'iyyar apc a jihar taraba alhaji hassan jika Ardo ya ce rusa majalisun ƙananan hukumomin wanda ya zo daidai a lokacin da wa'adin su ke karewa wata dabara ce da gwamnatin jihar tarabar karkashin shugabancin architect darius ishaku da kuma jam'iyyar pdp mai mulki na yi wa demokradiyya karatse amma mu a nan jihar taraba wa'adin su ne ya kare amma mu yanzu ni da nake maka magana nan mun garzaya zuwa kotu muna nema a rusa wa'annan naɗe-naɗen da aka yi na eh, ƙananan hukumomi na shugabannin riko din nan don ba daidai bane ya saba wa kundin tsarin Najeriya wannan ba daidai bane dalili dama me amfani ka ba mutane wa'adi tun saura wata shida ko shekara ɗaya abin da ya kamata ka fara shirye-shirye yadda za a yi a yi zaɓe don saboda duk zaɓaɓɓu na ƙananan hukumai ana buƙata ne su miƙa wa mulkin su ga zababbu ba masu riko ba abu na biyu nadin da aka yi ya haramta jami'in hulɗa da jama'a kuma kakakin gwamnatin jihar Taraba Alhaji Hassan Bijin Yawa ya ce kuskure ne a aibinta gwamnatin Agisha Darius Ishaku Dixon kuma ma jam'iyyar adawa ta APC a jihar Taraba in ji shi ba su yi masa adalci ba yana mai nuni da cewa ai an rusa majalisun ƙananan hukumomin ne a zamanin gwamnati da ya gabata na tambaye shi baya ganin jam'iyyar APC tana kana da hujjar kalubalantar daukan wannan matakin ganin cewa gwamnati da ta gabata da mai ci yanzu dukkan su na jam'iyyar PDP ne. Eh farko na so in yi gyara akan wani ba gwamnatin Darius ba bane suka saka kananan hukumomi gwamnatin da ta shuɗe na ɗan baba sun tai saboda haka akwai wannan abubuwan da ka faɗa mutane suna kuka cewa ga yadda ya kamata a yi kuma gwamnati tana nan tana bincikawa ta ga me za ta iya yi a kai amma ina so in gaya maka a ko da yaushe ko da ma a ce zaben aka yi yan adawa sai sun yi so wannan abu ne wanda muka gada haka kuma siyasa ta gada to dole ne koyaushe sai ka samu korafe korafe but uh, ina so da in tabbatar maka cewa shi mai girma gwamna duk abinda yake ganin zai yi a samu zaman lafiya kuma jama'a su ji daɗin abin da aka yi shi yake kokarin yi. Barista Hussaini Duraki Kazir tsohon babban alƙali ne mai fashin baki kan dokar ƙasa, ya faɗa a hirar da na yi da shi cewa dokar ƙasa ta baiwa gwamnan jiha iko rusa majalisun ƙananan hukumomi muddin ya bi sharuɗar da doka ta gindaya masa. doka ya ba gwamna ya zai iya dakatar da ya saukar da elected da kansiloli ko kansil na wata uku a cikin wata uku kuma za a ba da wa'adi a ce dole a yi zabe before that time kuma za su liyazin da shi INEC. barista Hussaini Duraki Kazir kenan Sanusi Adamu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola Najeriya.